yau 22 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda ya yi daidai da uku ga watan june shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari a yau za mu tashi babun kaifa yunbazu ila ahalil ahad na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف ينبض إلى أهل أحد بابي أي بمعنى هذا باب خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا باب كيف ينبض إلى أهل الأحد يا يا za a jefar da ainihin alkawari na amana zuwa ga kafiran amana an gane ko ma'anan wannan hadisin ko ma'anan wannan magana kai idan aka yi amana da kafiran amana sai kuma aka hango cewa kafiran amana ana ganin take-takensu kamar za su iya warware wannan amana za su iya mamayenmu mu kuma lokacin mun saki jiki to kenan muna ɗarɗar da su za su iya kai mana hari kowane lokaci duk da cewa mun yi amana da su to idan muna ɗarɗar ba wai za mu yi amfani da wannan dama ba ne mu kai musu hari ba mu ce abin ya samu kai musu hari muna ɗan ɗarɗar ne muna ganin kamar take-takensu za su warware alkawari to ba haka za mu yi ba idan mun ga muna ɗan jin tsoro take-takensu to abin ya kamata mu yi shi ne mu zo mu zauna da su kamar yadda aka zauna aka kulla wannan amana ɗin to haka za a sake zama a warware shi na fatan gani sai mu zauna da shugabanninsu su mu ce to da mun dauki amana tsakaninmu da ku cewa babu yaƙi tsakaninmu da ku shekara kaza to amma yanzu gaskiya a saboda wani tunani da muka yi muna ganin wannan amana a warware shi kawai a ko da yaushe komai zai iya faruwa ku fahimci wannan ayi to wannan shine abinda Allah abinda ainihin Bukhari yake tambaya yaya ake jefa makaburan amana amanansu na'am layi subhanahu da maganan Allah subhanahu wata'ala wa imma takhafanna min min khiyana idan kana jin tsoro ga mutane kana jin tsoron ha'inci fambiz ilaihim ma'ala sawa ka jefa musu amanan su a bisa adalci an gane ko ka jefa musu amanan su a bisa adalci ko ka jefa musu amanan su irin yadda su ma suka kulla amana tare da kai to ka zauna tare da su ka je نعم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا هميل بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه wato lallai abu huraira ya ce abubakar radiyallahu anhu ya aike ni fi man yu'adhinu yawmal nahar game da wanda zai yi kuwa ya daga murya ya yi kuwa ranar sallah amina la yahujju da al'ami mushrikun wa la ya tufu bait oriyan eh, wani ya kuwa za a yi ranar sallah ga ya kuwa nan la yahujju da al'ami mushrikun wato kada wani mushriki ya kuskura ya ƙara yin aikin hajji bayan wannan shekara daga wannan shekara an gane babu wani amana tsakaninmu da kafiran amana saboda haka duk wani mashiriki da ya zo ya ce zai yi aikin hajji a wannan lokaci to za mu yaƙe shi an gane ko amma a yanzu ba kafin a zauna a warware wannan amana ba kafin a zauna a warware amana yaya za su iya yi amma bayan wannan shekara kada wani mashiriki ya kuskura ya ce zai zo aikin hajji na'am na wala ya tufa bilbait uriyan sannan kuma kada wani mai tsaraici ya kuskura ya ce zai fiye a ɗakin ka'aba bayan wannan shekara an gane ko kenan dacen kafirai suna fitowa suna yin fi tsirara maza suna suna yin fi tsirara da rana mata kuma suna yi da dare an gane wannan ko na'am wa yawmal hajjil akbar yawmun nahar ranan alhajjul akbar shine ranan sallah babba ranan babban وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر واتو أن كرا شي da suna al ne saboda maganar mutane da suke cewa al-hajj a asghar an gane ko akwai hajji karama ita ce umra kenan ko na'am wa nabadha Abu Bakr ila an-nas fi dhalika al-'am sai Abu ya jefar da amana zuwa ga nas zuwa nas ya jefa musu amanan su a wannan shekara su san cewa yanzu babu wani amana a koda yaushe za a iya yaƙansu فلم يهج عام عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك فلم يهج مشرك wani mushriki bai yi aikin hajji ba ama hajjatul wada shekaran hajjin ban kwana Allah zai hajja fihi nabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aikin hajji an gane wannan shekaran da manzo Allah ya aikin hajji babu wani mushriki da ya yayi tunda an riga an sanar da su duk wanda ya kuskure ya zo komai yana iya samun sa to yanzu mun riga mun karanci yanda ake jefa makabarai amanan su yaya ake jefa musu amana a zaunar da su kamar yadda aka zauna aka kulla shi a da haka za a zauna kuma a warware shi an fahimce ne na'am na'am babu ismin man ahada sun ghadar babun zunubin wanda ya kulla amana ya ba da alkawari ga kafirai sannan ya yaudara wa qaulil lahi alladhina ahadta minhum summa yanquduna ahdahum fi kulli marratin da maganan Allah ta'ala da yake cewa allazina ahadta minhum wa'annan da ka kulla amana daga gare su sun summa yanquduna ahdahum fi kulli marratin sannan sai ya zamanto suna warware amanansu? su a kowane lokaci su ba sa tsoron Allah ba sa kiyaye amana to irin wayannan mutane in kana jin tsoron su kawai ka zauna tare da su ka warware musu wannan amana din حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة نعم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو radiyallahu anhuma an karbo daga masruq an karbo daga abdullahi bin amr radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace arba'u khilalin man kunna fihi kana munafiqan khalisa sifofi guda hudu duk wanda suka kasance tare da shi to ya kasance munafiki tatace man idha haddasa kadhab na farko shine wanda in ya bada labari yayi ƙarya wa idza akhlaf idan yayi alƙawari ya saba wa idza ahada ghadar idan ya bada amana ga kafiri yayi yaudara ya bada amana ga kafiri cewa kafiri ya saki jikinsa insha Allah an bashi amana ba za a taba shi ba sai kafirin ya saki jiki sai ya mamaye shi kashe shi to wannan irin wannan wanda in ya ba kafiri amana yana yin yaudara shi ma yana da siffa daga cikin siffofin munafikai wa idha khasama fajar kuma idan yana husuma da wani zai kauce hanya da zaran yana husuma zai kama zage-zage yana ashar ya kauce hanya to shi ma wannan wato ma'ana yana sauka kan manhaji idan an tabo shi ina ba san gane wannan shi yana tsayawa kan daidai in ba tabo shi ba amma da zarar in an tabo shi zai ce fa ni ba samfare ran dan tudun wada ne babu wani iskancin da ba mu sani ba karatu ne kawai ya dakatar da mu to wallahi sai mu ajiye karatun mu nuna ma tudun wadanci to kaga irin wannan magana magana ne wanda bai dace a ji shi a bakin ɗalibin ilimi ba ya kamata ɗalibin ilimi ta kowane hali ya nuna ɗalibin ilimi ne shi an gane an taɓo shi ko ba a taɓo shi ba an gane ayi akwai wanda in an taɓo shi a nan da yake kauce hanya in ba a taɓo shi ba sai ka gan shi garau yana cikin hayyacinsa ina fatan gane wannan to ana gane cewa wannan malami ko kuma wannan ɗalibi ya cika ɗalibin ilimi idan musiba ya zo ya tabbata akan aƙidansa ya tabbata akan ainihin manhajinsa bai kauce ba an gane ko to iyayen da mutum ke tabbata iyayen da ake ɗaukan shi daga cikin cikakken mutum an fahimci wannan ai to saboda haka za mu gane cewa lalle wane ya cika ɗan salafiya idan an taɓo shi muga cewa yana da natsuwa ba wai in an taɓo shi duk wani irin sharri na duniya da lahira zai iya jingina ma mutum ba akwai wanda ka taɓo shi duk wani irin sharri ba zai iya jingina ma mutum kaga wannan yana da siffa na ainihin nifaq wa iyaz billah um man kanat fihi khaslatun minhunna duk wanda ya zamanto tare da shi akwai wani siffa daga cikin waɗannan siffofi kanat fihi khaslatun min an nifaq ya kasance tare da shi akwai wani siffa na nifaq hatta ya da'aha har sai ya bata wai wani irin nifaq shi ana nufin wannan nifaq ne itiqadi idan an ga mutum yanzu yana yin ƙarya shikenan ya zama to ba ahlus sunna ba in an ga mutum yana saba alƙawari shikenan ya fita daga cikin salafiya ko kuma idan yana husuma a ga yana fajirci yana ashar shi ma ya fitar ga salafiya ko za mu ce ɗan salafiya ne amma mai rauni akwai ɗan salafiya mai raunin imani sai mu ce salafiyan wane tana da rauni saboda yana da wani siffa guda ɗaya daga cikin siffofin mai siffofin munafukai an gane ko wannan nifa ɗin siffofin nan guda hudu idan mutum yana tare da su wato ya zamanto samfareren munafiki amma fa wani irin nifaq nifaqun amali wato nifaq wanda baya fitar da mutum daga musulunci ba irin nifaq na Abdullahi bin Ubay bin Salul ba wanda zai ce nashhadu innaka rasulullah muna shaidawa lalle kai manzon Allah ne Allah ya ce wallahu ya alamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya shaida lalle kai manzansa ne kuma Allah yana shaidawa lalle munafikai ƙarya suke yi abinda suka faɗan nan na zahiri ya saba ma abinda ke zuciyarsu na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim sun ce sun shaida annabi Muhammad manzon Allah ne amma a zuciyarsu ba su shaida ba sun ce sun yarda da addinin musulunci amma a zuciyarsu ba su yarda ba wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna fa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza ya ila shayatinihim qalu inna ma'akum ko to kaga mutumin da a zahiri zai nuna yana tare da musulmi amma karkashin ƙasa baya tare da su kaga wannan yana da nifaqun itiqadi irin munafinci na Abdullahi bin Ubay bin Salul munafinci ne wanda duk wanda yake cikin kafiri ne tsantsa an fahimci wannan to kenan ana iya samun musulmi yana ainihin wata siffa daga cikin siffofin munafukai, amma kuma ba kafiri bane shi an gane na'am to yanzu mun ga zanubi ko mun ga zanubin wanda ya ba kafiri amana sannan ya yaudara yana da wani siffa daga cikin siffofin nifaq na'am حدثنا bin بن كثير اخبرنا na عن الاعمش Amash ابراهيم Ibrahim عن an abihi an Aliyu radiyallahu an an karbo daga aliyu Allah ya kara masa yadda ya ce ah, ma katabna anin nabi sallallahu alaihi wasallam illa alquran babu wani abu da muka rubuta daga annabi sai alqurani wa ma fi hadhihi sahifa da abin da ke cikin wannan fallan takardan ah me yasa aliyu ya wannan magana cewa babu abin da muka rubuto daga manzan Allah sai alqurani da kuma abin da ke cikin wannan fallan takarda an ce dalilin da yasa aliyu bin abi talib ya wannan magana lokacin an fara samun wasu mutane suna sun bayyana suna cewa wannan ƙur'anin da ake karantawa ba shi ba ne asalin ƙur'ani ƙur'ani na gaskiya yana tare da aliyu bin abi dalib wannan ƙur'ani da muke karantawa gurɓatacce ne an gane wannan ko wannan ƙur'ani akwai ragi a ciki akwai ƙari a ciki an canza wasu abubuwa na ainihin falalan ahalul baiti asalin ƙur'ani mai kyau ana samun shi ne wajen aliyu bin abi dalib to wannan magana yana ta yawo yana ta yawo a lokacin da yake cikin yawo shine wata rana wasu bayan Allah suka je masallacin Kufa inda Aliyu bin Abi Talib yake sallah yake bada sallah kuma yake ba. suka daga murya suka tambaye shi ya Aliyu bin Abi Talib shin akwai wani abu wanda Allah ya ba ku ahlul bait da ya wuce Qur'ani wannan Qur'ani da muke karantawa akwai ko babu shine sai Aliyu bin Abi ya yi raddi ga masu wannan tunani su ne 'yan shi'a cewa babu wani abu da muka rubuto daga annabi face wannan qur'anin dai da kuke karantawa da kuma abin da ke cikin wannan fallan takarda me ke cikin fallan takarda hadisi kenan kamar ya ce babu abin da ke cikin babu abin da ba mu rubuta wani abu daga annabi ba face alqur'ani sai hadisi an gane wannan ko na'am قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي منزان الله صلى الله عليه وسلم يا a cikin wannan fallan takarda da na rubuta al madinatu haramun ma baina a'irin ila kaza madina harami ne tsakanin a'ir zuwa waje kaza ko tsakanin dutsen a'ir zuwa dutse kaza dukan gaba ɗaya harami ne man ahdatha hadathan aw awa muhdithan duk wanda ya ƙirƙiro wani laifi ya ƙirƙiro wata bid'a ko ya tattaro wani mai laifi in an ce muhudisan anan yakan ɗauki ɗan bid'a ka san wannan mutumin dan bid'a ne kuma yana cutar da musulunci sai ka zo ka bashi mafaka ka bashi gida kana ɗaukar nauyinsa ko abin da ya kama da wannan an gane wannan duk wanda ya kirkiro wani abu a ciki ko kuma ya tattaro wanda ya kirkiro sannan kuma malamai suna fassara wannan muhudisan kuma da mutumin da ya aikata wani aiki na laifi wanda haƙƙin Allah ya hau kansa kamar wani irin haƙƙi na laifi mutumin da ya yi zina ana neman shi don a tsayan mai da haddi sai ka ɓoye shi ka zamanto daga cikin allazi wanda yake ya tattaro muhudisan ko kuma mutumin da ya kashe wani ana neman shi a masa hukunci sai ka ba shi mafaka to kai ma ka shiga cikin wannan an gane wannan ko saka faman ahdasa hadasan aw awa muhdisan fa alai la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in duk wanda ya farar da wata bid'a ko ya tattaro mai laifi ya tattaro dan bid'a to tsinuwa Allah ya tabbata a gare shi da mala'iku da mutane ga baki daya la yuqbalu minhu adlun wala sarfun ba a karban nafila a gare shi ko farilla in yayi sallar nafila ba a karba sannan nafila ma ba a karba gare shi zimmatul muslimi ga tambaya nan wajen ga tambaya idan ya zamanto mutum saboda neman duniya kai ahlus sunna ne an gane ko saboda neman duniya sai ka ji labari ga wani dan bid'a mai cutar da ainihin musulunci yana neman gida sai ya zo wajenka yana neman gida sai ka caje shi kuɗi mai yawa sai ka ba shi mafaka sai ka bashi ya samu yana haya a gidanka shin za a saka daga cikin wanda ya tattaro muhudisan ko ba za a sa ba za a saka to yaya hukuncin sallan farillanka da na nafilanka za a amsa eh za a amsa to ma wannan maganar da manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam faman ahadasa hadasan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu adlun wala sarfun ba a karban na abin nan farillansa balle na filansa ba a karba an ce ba a karban farilla balle na fila to yanzu ya za a yi kenan hmm? sannan wannan ya yi daidai da hadisin nan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a man fatarhu salatal asri faƙar habida amalu duk wanda sallar la'asar ta kubuce masa haƙiƙa aikin shi ya ɓaci idan sallar la'asar ya kubuce ma aikinka ya ɓaci to idan aikin mutum ya ɓaci ya zama kenan walaƙar uhiya ilaika wa ilal lazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna Lau khasirin law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun duk mutumin da ya bari sallar la'asar ta kubuce masa haƙiƙa aikin shi ya ɓaci to kenan kawai in mutum ya bari sallar la'asar ya kubuce masa da gangan sai ya bari sallar la'asar ya kubuce shi kenan ya zama kafiri to me ma'anan faƙar habita amaluhu da kuma nan da aka ce din nan ba a karɓan farillansa balle na filansa to malamai suka ce abinda ake nufi a nan wajen shine wato ya sauke farali amma kuma babu lada idan mutum ya yadda sallar la'asar ya kubuce mai ya sauke farali ya zo ya yi sallar la'asar shi kadai ya sauke farali amma ba shi da lada ga baki daya kamar ma'aikacin gwamnati ne ya yi laifi an gani aka ce to an yadda ka ci gaba da aiki ka ci gaba da karantarwa amma babu albashi na shekara uku a wannan shekara uku daidai yake da wanda baya aiki ko ba ka bane to nan da aka ce ba a karba ba ana nufin cewa in yayi aikin aikin ya ɓaci bane amma wasu malamai suna ganin daidai wannan aikin da ya aikata ba a amsan shi wannan aiki da ya aikata da ya tattaro dan bid'a ko ya tattaro mai laifi iya wannan aiki ba a amsa amma sauran ayyuka a amsa an gane kamar yadda yake mutumin da yake riya in mutum yana riya iya daidai inda ya riya din nan yaya ya lalace amma sauran ayyukansa ba suna nan an gane ko na'am wa zimmatul muslimina wahida alƙawarin musulmi guda ɗaya ne yas'a biha anahum na ƙasa ƙasan su yana ya da ta alƙawarin musulmi me ake nufi da alƙawarin musulmi amana na musulmi idan musulmi guda ɗaya ya ba da amana ga wani kafiri to ya shafi dukkan musulmin duniya gabaki ɗaya misali yanzu tudun wada a ce daular musulunci ne sai a samu wani musulmi na ƙasa-ƙasa wanda ba shi da wani galihu sai ya shigo mana da wani kafiri cikin tudun wada an gane ko da niyyar cewa ya ba kafirin amana kafirin zai kai ziyara zuwa ga wasu danginsa sannan ya koma ƙarƙashin kulawansa ƙarƙashin tsaron shi shin wannan kafiri da aka shigo da shi ɗin nan za mu kashe shi me za ba za mu kashe shi ba saboda an samu wani daga cikinmu ya ba shi amana malamai suka ce wannan wanda ya ba shi amana zai iya yi kila karamin yaro ne ba bai ma balaga ba ko zai iya wa bawa ne ko zai iya wa mace ce kamar ummu hani radiyallahu anha ai ummu hani bintu abi talib ai ta ba wani kafiri amana da ta ba wani kafiri amana aliyu bin abi talib dama yana neman kafirin kawai sai ya ganshi. shi sai ce da wa aka hada shi da shi aliyu ya bi kafirin ya ce lalle sai ya kashe shi ta ce wannan kafiri ba na ba shi amana ya ce ba ruwan shi da amananta ai amananta bai yi ba suna ta jayayya tsakanin ummu hani da aliyu bin abi talib shine sai ita ummu hani ta tafi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana wanka alhali Fadima radiyallahu anhu tana ba shi kariya tana lullube shi misali sai manzan Allah ya ji muryar ummu hani ta yi sallama annabi ya ji muryar ta ce marhaban bi ummu hani maraba da ummu hani me ya kawo ki ta ce abinda ya kawo ni aliyu bin abi talib ne na ba wani kafiri amana ya shigo cikin garin madina aliyu bin abi talib ya ce sai ya kashe shi shine na kawo ƙara zuwa gare ka to shine manzan Allah yake cewa ya umma hani kar a qad ajarna man ya umma hani ya ke umma hani hakika mun ba da kariya ga duk wanda kika ba kariya kaga ita mace ce ta ba da kariya ga kafin ta shigar da shi ta shigo da shi daular musulunci to kuma wannan wannan shigowan yi tasiri babu wanda ya isa ya taba shi shine abinda manzan Allah yake nufi a nan wajen sallallahu alaihi wasallam cewa zimmatul musulmi na wahida amana na musulmi guda ɗaya ne bawa ƙaramin yaro mace in ka bada wani kafiri amanan daidai yake da amanan kowa da kowa tsabi ha adinahu na ƙasa ƙasansu yana ɗawainiya da ita yanzu wane ne na ƙasa ƙasan mu an ce na ƙasa ƙasa yana ɗawainiya da ita kenan ƙaramin yaro ai na ƙasa ƙasan mu ne bawa ba shi ma na ƙasa ne saka shi ma bawa yana iya ba kafiri amana kafiri ya shigo cikin garuruwan musulmi ƙarƙashin kulawan wannan bawa ɗin an gane shi wannan kafiri zai mutunta musulunci ah, yanzu ya kai ga adalci na musulunci har ƙaramin yaro ya bada kariya wannan kariya ta tabbata wannan kariya ya tabbata yanzu ya kai matakin da mace za ta bani amana kuma amana ya tabbata an gane wannan ai to wannan zai iya janyo hankalin kafiri zuwa ga musulunci na'am faman akhfara musliman duk wanda ya saba wa musulmi amana duk wanda ya warware wa musulmi amana kamar da karamin yaro ya ba kafiri amana sai aka samu wani musulmi ya zo ya kashe wannan kafirin da sunan karamin yaro bai isa ya bada amana ba ko misalin kamar yadda ummu hane ta bada amana ga wannan kafiri sai aliyu ya kashe shi to laifi ne to shi ce duk wanda ya warware wa musulmi amana فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الله يتبت أغريشي da mala'iku da mutanen duniya ga baki daya la yuqbalu minhu sarfun wala adlun ba a karban ainihin nafilan shi balle farillansa wa man wala qauman bighairi izni mawali duk mutumin da ya jibinci wasu mutane ba tare da izinin iyayen gidansa ba wa alaihi lanatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in me ake nufi da man wala qauman man wala izni mawalihi me ake nufi Hmm. nan waman wala kauman duk mutumin da ya jibinci wasu mutane ba tare da izinin iyayen gidansa ba kaga nan zai iya dauka ya jingina kansa zuwa ga wasu mutane kuma mutanen nan ba su suka yanta shi ba sai yana da awon su suka yanta shi an gane sai ya zo ga wanda suka yanta shi kuma sai ringa jingina kanshi zuwa ga wasu saboda ya ga wa'annan wanda yake jinginawan sun fi daraja a kan shi to tsinuwan Allah ya tabbata a gare shi da mala'iku kuma da mutane ga baki daya an gane wani ko la yuqbalu minhu sarfun wala adl ba a karban nafila a gare shi ko farilla an gane su haka haramun ne mutum ya jingina kanshi ga waɗanda suka yanta shi ya zo ya jingina kanshi zuwa ga wasu wanda ba su suka yanta shi ba na'am قال أبو موسى حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه نعم قال كيف أنتم إذا لم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما تو abi huraira yana cewa رضي الله yaya wani irin hali za ku kasance ko musulmi idza lam tashtabu dinaran wala dirhaman in ya zama ba kwa iya iya daso zinari ko dirhami ba samun ainihin dinari ko dirhami a wajen kafirai ya zama to gwamnati ga ta nan ba ta samun revenue ba ta samun hanyar shiga to wani irin hali za ku kasance idan ya zama to gwamnatin musulunci ba ta iya samun hanyar shiga na'am wa qila lahu wa kaifa ce masa wa kaifa tara zalika ka'inan ya aba huraira wa kaif yaya tara zalika ka'inan ya aba huraira shin kana ganin haka zai kasance ya kai abu huraira zai zama wa kaif istifham kenan yaya tara zalika ka'inan kana ganin wannan zai kasance ya kai abu huraira sannan kuma zai iya zamantowa wa kai fatara zalika ka'inan yaya kake ganin haka zai kasance ya kai abu huraira a ce wai daular musulunci guda ya zamanto ba ba su iya aikin tasu zina guda ba su hanyar ya ce ibi ma'ana na rantse da Allah wanda ran abu huraira ke hannunsa an kawai lissawa al-masduq Kalu, wato sun faɗi wannan ne daga magana mai gaskiya abin gaskatawa wannan magana ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu za a iya samun lokaci wanda musulmi za su nemi hanyoyin samun kuɗi na halal ya so ya gagare su amma zak sai ce akan yaya yaya haka zai kasance قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم za a keta alfarman Allah da alfarman manzo sallallahu alaihi wasallam kafiran amana da ake ba amana za a ba su amana kuma a keta wannan amana din idan ya zama musulmi suna ba kafiran amana amana kuma suna keta wannan amana to nan gaba zai zama to kafiran amana ko da an zauna da su akan a basu amana za su iya yarda za su ce ko da mun zauna da musulmi ba su da amana kawai kada mu wahal da kanmu wajen cewa a zauna a teburin shawarwari domin su zamanto ƙarƙashin musulmi kawai ai ta yaki kawai in sun kashe mu alhamdulillah in mun kashe su shikenan saboda ko da mun zo mun ba su kuɗi na jizya nan gaba za su mamaye mu su kashe mu ina fatan gane idan kafirai suka fahimci cewa ko da sun ba ku jizya Jiziyar nan ba zai tasiri ba to shi kenan ba maganan zama da ku maganan tunan biyan jizya domin su zauna ƙarfi taso ba za su gwammace kawai a yi ta yaƙi in ma a kashe su ko su kashe ku to a wannan lokaci zai zamanto musulmi za su nemi hanyar shiga ba su da shi a wancan lokaci musulmi suna dogara da jiziyar da suke samu da kafiran amana da kuma haraji to yanzu kafiran amana ba su yadda su miƙa wuya ba sai dai a kwama saboda sun fahimci musulmi ba su da amana in wannan lokaci ya zo to musulmi za su nemi hanyar shiga na dinari ko dirhami su rasa na'am fa yashuddu Allahu azza wa jalla quluba ahli dhimma sai Allah ta'ala ya karfafa zukatan kafiran amana sai ga kafiran amana ne ba amma sai ga zuciyarsu yayi karfi ba sa jin tsoron musulmi dama in kaga ana jin tsoron ka ka tsaya kan gaskiya ne ba an gane da zaran mutum ya kauce wa gaskiya to za ka ga duk karfin shi karfin shi yaro kuma za ka ga karamin yaro ma yana iya zuwa gaba da gaba ya rena shi amma in ka tsaya ka riƙe addininka sai ga Allah ta'ala ya baka kwarjini sai ga kafirai suna jin tsoronka suna ganin kwarjininka kuma idan an yi amana za su yarda su karɓi wannan amana ɗin yamna'una ma fi aidihim sai kafiran amana su hana abin da ke hannayensu saboda sun riga sun raina mu yanzu kuna tunanin amerika da ingila za su ba musulmi jizya kaga ba zai yiwu ba misali sai dai mu yanzu ma in ana ba da jizya ma mu ne zan ba su jizya dan ibnu qayyim rahimahullah ya ce akwai lokacin da yake zamantowa musulmi ne ma in ya kasance ma musulmi su za su ba kafirai jizya saboda musulmi sun yi rauni sosai wanda a lokacin in sun ce za su yi yaƙi za a iya ƙarar da su gaba ɗaya to ibn qayyim a cikin zadul ya yi magana halaccin musulmi su yi tsada da kaburai za mu ringa biyan ku kaza ku kyale mu wala to a nan wajen sai musulmi su shirya a hankali su yi ƙarfi nan gaba in sun yi ƙarfi sai su hana sai a fito a yi kare jini biri jini a lokacin ina fatan gane to saboda haka ana iya samun dama me ke sanya a bada jizya izza na musulmi izza na musulunci da kaskancin kafirci to idan ya zama to musulmi sun zama to su ne a ƙasa kafirai sun zama su ne a sama kamar yadda muke gani yanzu to kaga irin wannan magana na ibnu qayyim na iya zuwa وإياذ بالله na باب بابي حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة قال سمعت Amash قال سألت أبا وائل نعم Ah, shahita siffin wato shi a'amash attabi'i Allah ya masa rahama yace na tambi Abu Wa'il nace masa shahita siffin shin ka halarci yakin siffin wala na'am wani yaki ne yakin siffin shine yakin da aka yi tsakanin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu da wa da Muawiya dan Abi Sufyan an gane wannan ko shin wane ne mutumin banza a cikin su babu aliyu mutumin kirki shi ma mu'awiya fa dama ana iya samun mutanen kirki kuma su yi fada yan wuta da su ina fatan gano wannan aliyu mutumin kirki mu'awiya mutumin kirki kuma sai ga shi sun yi fada kuma an ce mu kame bakinmu daga gare su mu kame bakinmu daga gare su kowanne daga cikinsu mai musu kyakkyawan addu'a cewa wannan abin da ya faru ya faru ne isha da gare su da kuma kyakkyawan manufa Allah ya kara musu yadda an gane wannan ko saboda haka na halarci yakin sifin ce ka halarci yakin sifin sai ce tabbas na halarci wannan yaki ya ce sai na ji Sahal bin Hunayf yana cewa ittaimu ra'ayakum ku tuhumci ra'ayinku Raitu yau ma أبي جندل ولو a tafiya أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته wato na ganni ranan abijandal shine ranan sulhu na hudaybiya kun fahimci wannan ayi ranan da aka yi maganan abijandal lokacin da abu jandal ya gudo daga makka ya gudo a daure ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai sun biyo shi da suka biyo shi har gaban manzon Allah ya faɗi gaban manzon Allah da sarka a kafafuwansa da hannayensa sai manzon Allah sai suka ce ya Muhammadu alkawarin da muka yi da kai ba ma alkawarinmu sai manzan Allah ya ce ya abu jandal tashi ka bi su ya ce ya rasulallah za a miƙa ni <laughs> su ma sauran kafirai a sauran sahabbai suka ce ya rasulallah a miƙa shi kuwa annabi ya ce a miƙa shi ai amana muka kulla da su mun yi alkawari cewa idan musulmai suka gudo daga makka suka zo madina za a miƙa su to sahabbai hankalinsu ya tashi daga ciki akwai umar dan khattab radiyallahu anhu an gane shi ne sahal bin hunayf yake cewa ku tuhumci ra'ayi a cikin addini da za a tambaye ni ra'ayina wallahi duk da an zauna an yi amana da kafirai duk da haka ni wallahi ban yarda a miƙa ba kuma yadda ai an zauna an yi amana cewa idan musulmi suka gudo daga makka zuwa madina za a miƙa makafirai ya ce shi inda shi ne wallahi duk da haka ba zai yarda ya miƙa ba amma sai gashi manzan Allah ya rufe ido duk da yana son musulmin kuma ba ya san a komar da shi ya san zai fuskanci azaba amma manzo Allah ya ce a mayar da shi saboda kiyaye wannan magana amana din da zaran ka bude kofa baki ka yaro kai mutum ne wanda baka da tabbas in ka riga ka magana kai ka zama mai kaifi daya kar ka zama mai dungu an gane in ka zama to mai dungu makiyinka ya gano to kashe kace zai yi da kai saboda haka wannan maganan a miƙa ainihin abu jandal manzan Allah baya so amma kuma an riga fa an zauna da su cewa in musulmi ya gudo za a miƙa shi to haka manzan Allah saboda kare ya zama to mai baki biyu haka ya miƙa to sauran sahabbai suka ce wallahi gara a zama baki biyun a rike musulmi an gane to shine daga baya da al'amari ya bayyana sai aka gane cewa abinda manzan Allah ya aikata shine maslaha abin da ya aikata din shine maslaha an gane shine daga bayan su da kansu suke cewa ku tumci ra'ayinku in manzon Allah ya zo ya aikata abu ko kun gano hikima ko ba gano ba shi ne daidai naku ne kuskure an gane wannan me yasa ya wannan magana ya yi wannan magana saboda lokacin da aka yi yaƙi na sifin an zauna an yi magana kan hakimiyya da aka yi yaƙi na sifin tsakanin muawiya da aliyu Allah ya kara musu yarda a lokacin da yaƙi yayi yaƙi wuta ya yi wuta muawiya ɗan abi sufyan ya ga alama cewa za a samu nasara a kan shi saura kaɗan rundunar aliyu su samu galaba akan rundunar muawiya to muawiya da yake mutum ne mai dabara sai ya amfani da wani dabara sai muawiya ya ce wa mabiyansa kowa ya ɗaga ƙur'ani a tsinin mashi shine duka suka daga ƙura'ani haka sama suna kira zuwa ga sulhu a zo a yi sulhu da wannan littafin aliyu bin abin talib ya ce a ci gaba da yakin saboda mu'awuya ya ga ya dan yi rauni ne shi yasa yi haka to sai aka samu wasu daga cikin rundunar aliyu suka ce yaya za a yi musulmi dan uwanka dama ai wannan musulmi da dan uwanka ana faɗa kuma ya gano kuskurensa ya ce a zauna a yi sulhu ka zo ka ce wai kada a yi sulhu wai wayo yake yi aliyu bin abi talib ya ga wa'annan mutane masu ra'ayin sulhu daga cikin mutanensa sun fi yawa kuma sun yi rinjaye sai aliyu bin abi talib sai ya miƙa wuya zuwa ga wannan hakimiyya din shine sai aka zauna a cewa yi sulhu aliyu bin abi talib ya zaɓa ta ɓangarensa ya zaɓi amur bin al'as a ya zaɓi abu musa al'ashari sannan shi muawiya ya zaɓi amur bin al'as ta ɓangarensa a akan cewa za su kafa kwamiti na yin sulhu su duba abin da fi dacewa ga wayannan ɓangarori guda biyu na fatan gani to bayan an gama kafa wayannan ɓangarori guda biyu an zauna za a yi sulhu sai kuma aka samu wasu mutane suka ce alhakimiyya kufur suka ce wannan zaman da aka yi cewa a yi sulhu tsakanin aliyu da mu'awiya kafirci ne kuskure ne la hukuma illa lillah suka ce babu wani hukunci sai ga Allah suka ce aliyu bin abi talib ya yi ridda saboda ya hukuntar da mazaji baya halatta dan adam ya zama mai hukunci shi ma muawiya ya yi ridda duk bangarori guda biyu sun yi ridda kuma mabiya aliyu ne fa jama'a mabiyansa sai suka same shi gaba da gaba suka ce abinda kayi na hukunta mazaje kafirci ne ka dawo ka musulunta suka gama aliyu aliyu ya ce abinda na yi ba kafirci ba ne na yi daidai ina da hujja na suka ce in ma ka dawo ka musulunta ko ma aliyu ya ce ni ban kushe ba a cikin musulunci na ka duba irin tunanin wayannan bayan allah wai idan ka sanya mutane biyu su yi suka su yi sulu tsakanin wasu kayi radda sun kafa hujja da doron nassan alkur'ani saboda rashin fiƙihu shine inda Allah ke cewa inil hukumu illa lillah amara Allah ta abudu illa iya hukunci ba na kowa bane face na Allah an ce hukunci na mazaje an ce haka to saboda haka Allah ya ce inil hukumu illa lillah hukunci ba na kowa bane face na Allah suka ce la hukuma illa lillah da wannan ina ba ta gane wannan to shine da wannan suka kafirta aliyu kuma suka yi masa tawaye sun kai wajen su dubu ishirin suka ja layi suka yi masa tawaye suka koma can wani waje ana kiran shi harura suka je suka ja dinga a wajen suka gina wajen bauta suna bauta suna karatun qur'ani suna kaza suna kaza a wannan waje babu ruwansu da aliyu bin abi talib ya yi ridda to shi ne wancan tarihi mai tsawo din nan na abdullahi bin abbas wanda ya ce wa aliyu bin abi talib waɗannan mutane da suka maka tawaye in ka yarda ka bani dama in je in same su tattauna da su aliyu ya ce waɗannan mutane kan kangararru ne in ka je su saboda ya fahimci khawarij kwakwalwansu kwakwalwa ne na ƙananan yara gangan jiki na dattawa amma kwakwalwa na ƙaramin yaro kaka je ibn abbas ya ce ni dai in ka bani dama ni zan yi kasada in ji shikenan ibn abbas ya ce a gurguje daga cikin tambayan da ya musu wai menene matsayin menene dalilin da yasa kuka yi tawaye ga aliyu suka ce yayi ridda daga cikin riddansa ya hukunta mazaje a cikin addini kaga sun gina hukunci da ra'ayi shine abin da yake gaya musu ku ra'ayi a cikin addini shi wannan bawan Allah an gane wannan yace ka halacci naga Abu Wa'il ya halacci yakin sifin a shi ne yake ce na tambi abu wa'il shin ka halarci yakin sifin ya ce eh an gane wannan ko sai ce na ji sahal bin hunayf yana cewa ku tumci ra'ayinku saboda su nan masu cewa khawarij masu cewa la hukuma illa lillah sun gina hukunci ne da jahilci ba sun gina hukunci da ilimi ba ne an gane wannan ko saboda haka aliyu bin abi ali ah, ibn abbas da ya je wajensu ya tambaye su kawo wannan ya ce to musu to idan na kawo muku hujja za ku janye suka ce za mu janye to daga cikin hujjan da ya kawo musu da suka ce din nan an hukunta mazaji sai kawo musu ayan qur'ani inda Allah ta'ala shi da kansa ya nuna za a iya hukunta a mazaji shan inda Allah ke cewa din nan abin nan ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mislu ma qatala mislu ma qatala minan na'am ya hukumu bihi zawa adalin minkum ko kaga duk wanda ya kashe dabba daga cikin ku to sakamakon shi zai biya misalin abin da ya kashe kuma wane ne zai hukunci na abin da zai biya ya hukumu bihi zawa adalin minkum ma'abota adalci guda biyu daga cikin ku za su yi hukunci shin anan an hukunta mazaje ko ba hukunta ba da kuma ayan nan wa in kaimtu ko wa in khiftum shiqaqa ma ashiqaqa bainihima fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha a gane idan kuna jin tsoron rashin jituwa rashin ainihin rashin sulhu rashin ainihin wato yin sulhu tsakaninsu kuna jin tsoron sabanin zai ci gaba ku aika da mai hukunci ta bangaren iyalansa danginsa da mai hukunci ta bangaren danginta dangin matan in suna nufin maslaha Allah zai kawo muwafaka tsakanin su ana an hukunta mazaje kuma hukunta ba kaga an hukunta to kaga anan wajen sai kawo musu hujja to anan kaga sun kafa hujja da wata aya ba su yi jam'i tsakanin wannan aya da wata aya ba an gane to wannan yana daga cikin jahilci na khawarij sai su kawo gundarin aya sai su bar sauran ayoyi ko su kawo gundarin aya su bar hadisai ingantattu an gane shi yasa manzon Allah ya dauke su ya kira su da masu raunin kwakwalwa da saboda haka mutanen da suke ganin cewa abinda Aliyu yayi din nan ba daidai bane sun gina hukunci ne akan san ransu shi yasa yace naji Sahal bin Hunayf yana cewa ku tumci ra'ayinku ku ringa bin nassi na'am رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رددته wato na ganni ranan abi jandal an gano wannan da ina da iko in tunkuɗe umarnin manzan Allah na ta tunkuɗe da manzan Allah ya ce a mayar da Abu Jandal din nan wallahi da ina da iko zan ce ba za a mayar ba saboda ban ji daɗin abin da annabi ya yi ba an gane amma kuma daga baya fa sai ya zo ya gano ashe abin da annabi ya yi shine gayan adalci shine kuma daidai shine maslaha na'am wama wada'na asyafana ala ala ya ce ba mu ainihin ajiye ainihin takubban ba mu ɗaura takubban akan kafaɗanmu ba li'amrin yufzi'una ga wani al'amari da yake firgita mu illa azhalna bina ila amrin na'rifu face ya gangarar da mu zuwa ga al'amarin da muka san shi ghayra amrina hada wanda ba al'amarin mu wannan ba sai mu zo mu ga abu sabanin yanda muke tunani an gane ai na'am حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يزيد بن عبد العزيز نعم. عن أبيه حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بسفين فقام سهل بن هنيف من كسر شيء من bin hunay da yami qala yawm ya hum tajma anfusakum kutum cikawukanku fa inna kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm al hudaybiya لن mun kace tare mu zan an sulhul hudaybiya walau nara qitalan laqatalna wallahi da muna ganin da mun samu daman yaki da mun yaki kawai manzon Allah ne ya hana mu yin yaki din mun zo aikin hajji an gane ko da muka zo aikin hajji inji Sa'al bin Abi Hunayf mun taso daga Makka a daga Madina muka zo Makka za mu yi aikin hajji sai muka yi sansani a wani waje ana kiran shi hudaybiya da muka yi sansani a wajen sai manzan Allah ya ce to a je a gaya wa mutanen makka ba mun zo fada ba ne ba mun zo tashin hankali ba ne mun zo yin menene mun zo yin aikin hajji ne an gane ko da annabi ya tura ɗan saƙo da ya je sai suka ce wallahi ba za su yarda muhammadu ya shiga makka ya yi aikin hajji ba duniya za su yi masa dariya an gane sai suka hana aikin hajji an gane to da suka hana aikin hajji sai labari ya kai ma manzan Allah cewa an kashe ɗan sako dan an kashe Usman shine annabi ya yi ga sahabbai cewa su zo su baya a mutuwa in ma da kufan sun ji ko mari ji manzan Allah a lokacin sai kafirai suka ji labari kafiran maka hankali su ya tashi sai suka yi sauri suka taho dan yi sulhu shine sulhu rabiya a cikin sulhu sun zo sun ce manzan Allah ba zai yi aikin hajji wannan shekara ba sai shekara mai zuwa annabi ya ce a rubuta an gane wannan ko kuma dukkan musulmi dukkan musulmin da ya gudo daga makka ya zo madina daga cikin masu rauni ya zo madina za a miƙa shi annabi ya ce a rubuta amma kuma duk kafirin da ya gudo daga madina wanda ya gudo daga cikin musulmi ya yi ridda ya shigo cikinsu za a kyale shi annabi ya ce a rubuta ina ba ta gane wannan to da ire-iren abin da aka abin da ya faru a lokacin nan sahabbai hankalinsu ya tashi yaya manzan Allah zai yadda a cuce mu haka yaya zai ce a ringa rubuta wannan to shine a lokacin nan sai Umar dan Khattab ya zo faƙala ya ce na'am fajiya Umar bin Khattab faqal ya rasulullah sai Umar dan Khattab ya zo ya ce ya rasulullah alasna ala alhaq wa hum ala albatil ashe mu ba muna kan gaskiya ba su suna kan barna fa qala bala ya rasulullah ba muna kan gaskiya ba suna kan manna annabi ya ce eh haka ne fa qala laysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar ashe ba kasassun mu suna cikin aljanna ba su kuma kasassun suna cikin wuta qala bala sai annabi ya ce haka ne قال فعلى ما نعطي الدنيا في في ديننا alama ما نعطي الدنيا في ديننا to yaya za mu yi mu yadda da kaskanci a cikin addininmu ya rasu lalla wa'annan kaskantattun su ce mana wai mu koma kan mu yi aikin hajji wayannan kaskantattun su ce mana wai idan mutum ya gudo daga makka ya zo wajen musulmi wai sai mun miƙa shi amma in nasu ne in musulmi ne ya yi ridda wai ba za a miƙa shi ba sun ce ba su yadda a rubuta muhammadu rasulullahi ba sai dai a rubuta muhammadu bin abdullah to ya rasulullahi ya za mu yi mu yadda da wannan kaskanci a cikin addinin mu ina ba gane kaga zahirin maganar da umar ya faɗa menene kuskuren shi Eh? ya rasulallah shin ba muna kan gaskiya ba ne suna kan bata annabi ce a gaskiya ne ashe kasassun ba suna cikin aljanna ba ne kuma kasassun na cikin wuta nasu annabi ce haka ne to haka ne ya rasulallah kawai aje ma kada ya dafa wa je mu yaki ko in muka mutu mu yi shahada in mun kashe suna cikin wuta ya za mu yi mu yadda da kaskanci a cikin addinin mu shine in shi'a suke cewa ga wani mutum nan daga cikin sahabban annabi yana shakka akan maganar manzan Allah wai umar yana shakka shin wannan shakka yake akan maganar manzan Allah ko karfin imani ne ma shi abin da yake gani tunda dai lalle manzan Allah ya zo ne don a yi aikin haji kuma ya yi mafarki cewa an shiga cikin makka aminina to kawai menene za mu yarda da kaskanci mu koma a shiga mana saka umar anan wajen ba raunin imani ba umar ya yarda da manzan Allah kuma yana da ne kan mazu yana ga manzon Allah kawai yayi ishtihadi ne kawai ya dan sassauta dan a dan zauna lafiya dan wata maslaha ina batan gane yawwa an wa lamma yahkum Allah bainana wa bainahum ya rasulullah shin za mu koma garin mu alhali Allah bai hukunci tsakaninmu da su ba ka duba ba shin wannan zai yi a ce mara imani ne wanda bai yarda da Allah ba shine zai so a ce musulmi su yi shahada ko kuma kafirai su shiga wuta kaga wannan ya nuna shi'a ba su da fiƙihu an gane wannan ko wato umar hankalin shi ya tashi ne ya ga wannan kaskanci ne ga ga musulmi na'am wa ya ibn al-khattab sai annabi ya ce ya kai dan khattab inni rasulullah lalle ni manzan Allah ne wallan yudayyani Allah abada kuma Allah ta'ala ba zai taba tozarta ni ba wannan abin da na sa hannu insha Allah zai zama alkhairi ga musulunci da musulmi Allah ba zai taɓa wulaƙanta ni ba har abada walan yudayyi'ani yallahu, abada Allah ba zai taɓa tozarta ni ba har abada talaka Umar ila Abi Bakr to sai Umar kuma ya ƙara komawa wajen Abubakar. Bakar qala lahu mithla ma qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai gaya ma Abubakar, Bakar misalin abin da ya gaya wa annabi cewa alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar alasna ala al ala al fa alama nuqi fa alama nuqi fi dinina an gane wannan ko wa qala innahu rasulullah sai abubakar ya ƙara cewa lallai shi manzan Allah ne walan yudayyi'ahu Allahu abada kuma Allah ba zai cuta shi har abada kuma abin zai baka mamaki ba wai abin da ya gaya ma annabi ba wai ya gaya ma annabi wannan magana bane annabi ya bashi amsa abubakar na wajen waje daban-daban bayan ya gama gaya ma annabi sai kuma ya je ya nemo abubakar ya ƙara maimaita mai wannan magana an gane to shine ake cewa wannan yana nuna abubakar a cikin sahabbai gaba ɗaya ya fi dukkan sahabbai ilimi domin ana gane mai ilimi ne idan fitina ta zo malamai dukansu malamai ne in ba fitina da zaran fitina ta zo a nan ake rabe tsakuwa da aya an gane ko za ga da zaran an samu ainihin fitina wata hadisa ta zo sai ka ga mai karancin sabati ya rikice ya kasa samun natsuwa shi ko malamin da ya riga yake da ilimi yake da rusufi za ga ya samu natsuwa a cikin al'amarinsa ne maganan alhassan albasari allah ya masa rahama innal fitina iza aqbalat arafaha kullu alim wa iza adbarat al'arafaha kullu jahil lalle fitina idan ta fuskanto kowane malami yana gane wannan fitina ne wannan abin da ya zo fitina ne sai ya samu natsuwa amma shi kuma jahili ba sai idan fitinan ta juya zai gane fitina ne an gane wannan ko da saboda haka ana gane nan wani fitina kaga abubakar ya fuskanci fitintunu wanda wanda karfinsu taurinsu ya kai na dutse wanda ya kamata ya girgiza amma bai girgiza ba daga ciki akwai wannan wannan kusan dukkan sahabbai sun girgiza amma abubakar siddiq ne kadai ya tabbata kamar dutse sannan ga lokacin da aka yi da mutane kai a lokacin da ya girgiza na da mutanen da nan abin su a hankali kada a yaƙe su abubakar ya ce wallahi sai na yaƙe su kuma daga baya sai ya bayyana abubakar ne ke da gaskiya an gane wannan ko da saboda haka wannan shi ya tabbatar mana da da ƙarfin ilimin abubakar da kuma ƙarfin imanin abubakar da ƙarfin sanin manhaji na abubakar fiye da sauran sahabbai na'am wa nazala suratul fath a lokacin sai suratul fatih ya sauka wa qara'aha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala umar sai annabi ya karanta ta ga umar wato bayan fa an sa wannan hannun wanda zahiri sauran sahabbai suna ganin kamar an cutar da musulunci sai Allah ya saukar da inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka lahu nasran aziza an gane wannan sai Allah ya nuna ma wannan ma sulhun da aka yi shine ma nasara an gane wannan sulhun da aka yi shine ma nasara din wanda su kafirai suna ganin kaman su ne suka samu nasara ashe nasarar na hannun musulmi وقراها rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala umar ila عمر Sai Annabi ya karanta ta ga Umar har zuwa karshe وقال Umar sai Umar ya ce ya rasulullah ya rasulullah awa fatwan huwa shin wannan fatahi ne qala na'am ce kware da gaske E wannan abin da ka gama ba wai bude a ƙasa ba ka bar ni a ƙasa. Haddasa na bin Said, haddasa na Hatim bin Suma'il and Hashim bin Urwa na bihi a Nasma binta Abibak. Rabi ya nama wa ƙara na biyu. A kadimata wahiya mushirika. Mahaifiyata ta gabato ta kawo min ziyara alhali tana mushirika, wato ba'aita ba musulma ba ci ita. Fi ahadi ƙurash. a zamanin ƙurayshawa iz ahadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ƙurayshawa suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa muddatihim ma'a biha wa muddatihim ma'a biha da kuma tsawon lokacin sulhu din har tare da babanta ma har da mahaifinta ma aka yi wannan sulhu din fastaftat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ita fastaftat rasulullahi asma'u binta abi anha sai ta nemi fatawa ta nemi fatawa na manzan Allah mai da alƙawa ga haifata ta wa ziyara ku ita ba musulunci ita ko ziyar sula ya ummi qadimat alai lalle mahaifiyata ta kawo min ziyara wa hiya raghibatun alali tana da yin wa aure na an mahaifiya kafira ce ta kawo min ziyara tana kwaɗayin in bata wani abu hafasilu ha shin zan sadar da ta zan mata alkhairi din qala na'am yace kwarai da gaske saliha ki sadar da zumunci an gane la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim inna allaha yuhibbul mufsidin Allah bai hana ku ba ga wa'annan wanda lam yuqatilukum fid din basu yaƙe ku kafirai da su amma basu yaƙe ku a cikin addini ba walam yukhrijukum min diyarikum basu fitar da ku daga garuruwanku ba Allah bai hana ku ba an tabarruhum ku yi musu alkhairi wa tuqsidu ilaihim ku yi musu adalci inna Allah yuhibbul muqsidin Allah yana son da suka yaƙe ku a cikin addini wa akhrajukum min diyarikum min diyarikum wa zaharu ala ikrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika hum zalimun an gane yayi saboda haka idan mutum mutum musulmi ne amma masa ta ce sai ta kawo yara kuma ba ta da cikin waɗannan da yaƙi mulki sai kaza sai kaza to babu laifi dan ya kyautata wa mahaifiyarsa kafara wannan ba laifi ba Allah a na'am an ce akwai hadari to kenan za a dan za a zagaya a gurguje